Ɗan mace littafi na talatin da biyar. Dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah mahalicin kowa da komai Allah ka yi daɗin tsira a bisa shugaban mu annabi mu annabi rahama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam da halinsa da sa da ma waɗanda suka bisha ta farki madaidaiciya daga yanzu har zuwa ran tashar kiyama littafin ɗan mace littafi na talatin biyar, a littafin da ya gabata mun dakata ne daidai inda dawowa ta yi ta buɗe closet ɗin can daga sama ta kai hannuwa ta ɗauko wani small within box tana kokarin buɗewa ta ji shi a buɗe Tsaki ta ta tana mitar sakaci da ta yi na ƙin rufewa da yanzu tsautsayi ya sa garin ɗaukowa ya faɗi fa. A littafin da ya gabata ta wuraren ne muka dakata yanzu kuma za mu ɗaura ba tare da ɓata lokaci ba. Shi kenan ta yi asara. She did not finish talking kalmomin bakin da suka tsaya cak sakamakon ganin box ɗin was empty. At the same time she threw a box tana zazzara idanuwa take faɗin full me. Shi kenan ƙarshe na ya zo. Benita da ke leɓe a saman jin ihun da Hajiya tana kwaɗa mata kira a guje ta sauko daga sama ta hanyar kicin. She rushing out of the room after looking wherever she thinks za ta ga abun nata but she does not see it wannan dalili yasa tana saukowa ta fara neman banita don ta san babu wanda yake shigar mata daki sai ita she finds her in the kitchen jikinsa jikinta sai tsuma yake yi tana kallonta ta hango rashin gaskiya ƙarara a tattare da ita idanuwanta a waje tana zazzare mata su tace ina abuna da kika ɗauka banita cikin in ina tace ban gan shi ba anti tace you are a liar will you believe me what I asking you ko sai na kashe ki Bani banita jikinta yana kirma jin an ambaci za a kashe ta ta fashe da kuka tana faɗin ni ban ɗaukar miki komai ba hajiya ta ce ƙarya kike munafuka na ijiye abu a saman miro yanzu babu daɗewa kuma ki ce ke ce kika ɗauka why are you taking my things banita began to sway uncontrollably Uncontrollably tana faɗa ita ma bata ta ɗauka ba. Hankalin Hajiya a tashe ta ce, “Don ubanki what biyu you done with the match and crossing that I have seen in your hand?” Shiru Benita ta yi tana rarraba idanuwa. So, suddenly Hajiya picks up the knife and say that she has to kill her. tun da dai ta tozarta ta jikin ta banda tsuma babu abun da yake nan suka shiga zagaye kicin din hajiya na binta tana kururuwa sai ta yi ajalinta banita ta ga da gaske if she plays the woman will ruin her nan take ta arawa kafarta ta are ta yi waje tana fita ta yi sa'ar kulle kofar ta waje a gurguje ta nufi ɗakin ta tana tattaro kayan ta har ta fara kokarin tafiya ta tuna da namban da nusran ta bata ta ki ta kira ta jikinta yana rawa sannan On the side of Nusra kuwa su kuma a daidai lokacin har sun samu Abba ya dawo hayyacinsa suna shirin fitowa daga plaza kiran Banita ya shigo wayarta. Tana ɗauka Banita ta zayyane mata kaf abin da ya faru yanzu babu jimawa. Hankalinta a tashi ta ce jira a inda take ga sunan zuwa yanzu nan yanzu yanzu. As the rushing out of the plaza a ƙoƙarinsu na zuwa ya kasai garin gurin malam Wai da Benitton ta yi mata yasa dole suka hakura da zuwa a gurguje dai suka shiga mota suka nufi ainihin gidan su nusura. hankulan su a tashe tafiyar mintuna goma sha biyar ya kai su gida suna tsayawa a bakin gate suna jira gate man din ya bude musu su shiga Banita ta karaso gurin tana janye da trolley an mai gadi ya bude gate yana musu barka da zuwa suka wuce cikin banita na biyo bayan su a bakin apartment suka yi parking motar tana tsaye Nusra comes out and watching banita da ke tsaye hankalinta a tashe tok ita kanta Nusra a tsorace take da mata maganar da Banitan ta sanar mata sai ta ce let's get in Banita. Kai Banita ta girgiza ta ce no I don't want to die right away. Zan yi tafiya ta before anti coming out and kill me. I will go back to Ogun state where my mother is today and work here. Tsautsayi da tausayi ta ba wa Nusra ta riko hannun ta ce don worry as we are together she can do anything just follow me and watch Banita tana goge siraran hawaye da suka zubo mata ta sake girgiza kai za ta yi magana Nusra ta ce ke dai Banita kin cika tsoro da yawa na faɗa miki babu abin da za ta yi miki and we are here with Abba yana nan two I know ba za su bari ta yi miki komai ba ba don banitan ta yadda hajiyar ba za ta yi mata komai ba ta yadda ta biyo ta ta a baya a tare da abba da nuras suka shigo cikin apartment din yayin da nusra da banita su kuma suka biyo bayan su suna tafiya banita sai sanda take tana laikawa as a result of hajiya source she will kill her abba da ke saukowa daga saman beni was disturbing to see who the woman was he married after khadija nusra's mother died yana kallon banita who was terrified, ya ce, Where did you leave her? With her hand beneath up pointing to the kitchen door. Kai tsaye abban ya wuce wajen kitchen yana zuwa ya bude. Cikin fusatuwa Hajiya come out with knife in her hand and whispering sai na kashe ki banita' yau zan ga uban da ya tsaya miki tsabar idanuwanta a rufe suke shi could not even recognize was abba in front, in front of her ta yi kansa da wuka Allah ya taimaka ma ya ganta ya saurin kaucewa yana daka mata tsawa a su sukwane ta tsaya tana haki da zazzare ido abba yana kallon ta with such a wondrous look on his face not knowing when to call her name karima she quickly looked up and him and amazing to hear her name mentioned and this is the first day in the story of her staying at the house because idan har ma bata manta ba tun kafin ma ya amince zai aure ta ne ke iya faɗin sunanta a wannan lokaci da suke zuwa kai abinci cikin plaza ɗinsu but he has not yet mentioned her name sai dai ya ce hajiya Hajiya ta, after which he can't say the name anymore gumi yana tsatsafowa daga jikinta saboda tsananin tashin hankali da ta shiga as a reminder that her wits sai duk ranar da Alhaji Abubakar ya kira sunanta kamar yadda kowa yake faɗa babba da yaro lallai ta tabbatar daga ranar ba za ta sake kwana cikin gidan ba. He will divorce and drive her away with a humiliating sakin da ba za ta taɓa komawa ba. sannan duk wasu kulle-kulle da ta yi a baya duk za su warware da kansu ba ta gama tunanin da take yi ba abba ya katse mata hanzari karima me kike a gidana abba askin in a silent tone sosa kanta ta yi ta fara in ina daga nuras har nusura nan suka koma yan kallo abba shooting at her an anger and asking again I am asking what are you doing in my house? Jiki na bari tana toshe toshe ta ce mm, mm, dama don she keep silent. Abba looking at her with his eyes full of suspicions ya ce dama me ta ce dama dama ya ce ba na son iskanci ki bude baki ki yi min bayani idan kika sake ce min dama zan yi miki hagu bugu yanzu nan ne kuma kasancewarsa lefty he is doing everything left she say we have been being married for years bata karasa ba abba cikin karaje ya ce marry with whom ta ce da kai inna lillahi wa inna ilaihi rajiun it was the first thing that came out of his mouth yana jinjina kalmar aure da ta ce sun yi ya kalle ta ce ki ya cika kin aure ne ko ta yi shiru abba cikin bakin ciki ya girgiza kai ya ce ba ni kika yi wa mugunta ba kanke kika yi wa da kin zauna a matsayinki da da na taimaka miki kamar yadda na yi alkawari amma tun da aka yi haka maza ki fice ki bar min gidana na sake ki saki bai karasa ba ta kurma wani uban ihu tana durkusawa ƙasa take faɗin don allah alhaji don let me go wallahi yana jifanta da wani irin kallon tsana ya ce na sake ki saki uku ihu ta sake runtsawa nuras da ke zaune ɗora kafa ɗaya a saman ɗaya suna haɗa idanuwa ya sakar mata wani mugun mushurikin murmushin astaghfirullah mugun murmushi mai kyau. Hajiya Karima ta yi saurin janye idanuwanta a kansa tana kallon Abba da ke faɗin Alhaji dan Allah ka rufa min asiri kafin ta ƙara san Abba ya ɗaga mata hannuwa Karima sunan ki ko ta ɗaga masa kai alaman haka ne. Yana nuna mata hanyar fita ya ce kin ganan ta sake ɗaga kai ya ce maza follow here before I finish researching what you have done that has led me to your marriage. If there is any talk in your head, I will advise you today to hide yourself whenever you hear my name is mentioning. If not, make sure the day will not be a, will not be good for you. Abba yana gama faɗa ya haura sama da sauri yana tafiya yana faɗin kafin na dawo make sure you leave this house kamar yadda idanunta suke a ƙaƙƙashe haka ma zuciyarta a yadda take ji da gani there's no sign of remorse or sadness as she is sure if they returning to her wits Ko dai da babu aure tsakankaninta da Alhaji Abubakar yanzu but she may have another chance. Miƙewa tsaye tai tana hura hanci Nurse yana kallon ta kamar yadda Nusran take yi da mamakin menene asalin labarin alakar Hajiya Karima da mahaifin nata. Suka tsinko muryarta tana faɗin idan kuka ga kun zauna lafiya tabbas daga wannan ranar ba suna na Karima ba. Har ni za a cewa mutunci ni Karima Shi kenan ga gidan nan zan bari sai dai kan kamar yadda zan fita haka kwanciyar hankali da zaman lafiya za su tattara su fita daga gidan nan tana gama faɗa ta wuce za ta bar gurin Nuras smiling softly and began to speak in his husky voice there is nothing you can do as I say to you that in the past you began to see the consequence of your evil deeds if you had the sense that you could repent kafin lokaci ya ƙure miki. She angrily turning to look at him, but since the were too focusing to ta kasa furta komai. So she turning quickly ta fara haurawa sama a zafafe. They were about to clash with Abba who was trying to come down. Immediately ya matsa mata, ya matsa baya staring at her. Cike da mamakin abin da ya kawo ta saman ya daka mata tsawa. Hi, hi, what brought you here? Tabe baki ta tana kallon sa and ignore him. As she passing her bedroom, Abba was shaking his head and starting calling the DPO of the police station nearby. nearby sorry. Hajiya Karima da ke cikin bedroom hear him yana maganar da a zo a fita da ita. She picking up her luggage and began to load it her belongings tana gamawa ta fara jinsu tana fita da su making sure she had taken all her belongings and left to get a eh, taxi that take her home. Lokacin da ya saura akwati ɗaya ta gama fita and she knows, she knows she won't come back idan har ma bata koma gurin boka ba. Tana kallon gidan da masu gida take faɗin I am gone but I will be back. Nusra da ke kallonta bata iya magana ba yallaɓa ya karɓe zancen da faɗin Allah ya kiyaye Allah ke mu taɓewa. Hajiya Karima dai bata tanka musu bata fice daga gidan zuciyarta cike da mugun nufi. bayan tafiyarta suna zaune shiru abba ya sauko yana kallon nusra da ta yi shiru tana tunanin ya kira sunanta a hankali ta ɗago ta kalle shi after he sat next to her ya riko hannuwanta nusran ta bi hannun da kallo cikin sanyin jiki they were all silent and talk in missing of the words that abba had to say to her sako ya shigo wayar nuras a natse ya ciro wayar daga aljihunsa yana kallon sakon jikin sai bashi akwai abin da ke faruwa da sauri ya miƙe ya fara tafiya nusar ta bi shi da kallo kafin ta tambaye shi inda zai je ta gama ya juya suna haɗa idanuwa ta fahimci akwai matsala kallon abban nata ta yi ta sake kallon sa kafin nan yayi magana ta riga shi tana sa is there a problem numshe sai ya buɗe a hankali ya furta i will go back to kofar na isa na barki anan o oh, na barki anan o oh, shall we go Abba yana kallon su duka biyu su ɗin ya furta, "What's going on, Nur?" Girgiza kai nura ya yi don ya ce, "Wallahi Abba ban sani ba, amma dai an tura min sako na je yanzu babu lafiya. Ina son zuwa na ji me yake faruwa." Abba ya gida kai ya ce, "Idan ma babu damuwa, ai sai mu tafi tare ko ko tunda dai baka san ma wani irin matsala ne take faruwa ba." Jikin Nusran a dan sanye ta ce, "Haka ne Abba, Allah ya sa komai lafiya." Nuran sai notin daga nan dai suka fita tare su ukun suka bar Benita working in the kitchen da suka hargitsa. A kofar na isa kuwa daidai wannan lokacin da suka ɗauko hanyar zuwa baba ne zaune yayin da ya Abdullahi da Rafiq ke zaune suna sauraron rikicinsu tun bayan da su lolin suka sanar da su shi suka sanar da shi sun zo su yi musu sallama za su koma UK shi kuma nan ba bai kafe kan lallai babu inda su anni za su je shi bai yadda su tafi wata ƙasa su zauna ba alhalin ba aure ba aure suke a can ba Anni da ke sauraron faɗan da yake yi ta kalli ƴar uwarta da ta yi tagumi bayan ta tabbatar ya gama faɗan Anni ta ɗago tana kallonsa cikin tausasawa ta ce abba amma baba ni sai nake ganin da da ka yi haƙuri mun koma ɗin ko ba don saboda mu ba yaran nan su ne abin dubawa tun da yake ba aure suka yi ba why should we let them go alone ko a baya dalilin da ya sama muke zaune a ƙasar gudun fadawa matsala ne ya sa muka tare muke tare da su even if they are not at the movement the evidence of what is going on between them can only be understood and at any rate the individual can intervene and cause such things da har ma muka ƙare rayuwarmu ba za mu mamanta da shi ba. Zuba mata idanuwa babai yana kallo har ma ta yi shiru. Da ya tabbatar da ba za ta sake cewa komai ba yana kallon ta kin gama ta yi shiru ba ta amsa ba. Baba ya ce ba canza maganar da na yi zan yi ba. Muddin kuna son zaman lafiya da ni must commit yourself to life in another country ku zauna a taku su ma yaran ba don dalilin aiki da karatu ba me zai sa masu zauna a can ɗin Anni ta sake ɗagowa ta ce shi shikenan baba in har ma yin hakan ba zai zama matsala ba. We agree we should stay here. Saurin kallon talolin ta yi za ta yi magana ta girgiza mata kai. Slowly she bowing her head. Baba cikin faɗa ce fi sabilillahi idan ma na bar ku kuka koma can. Me kuke so duniya ta faɗa kaina? Na bar ku kuna zaman kanku ba? Tunda babu mai aure a kankanin ku. Ina amfanin yin hakan? A kunnen Nuras kalman baba suka sauka lokacin yana shigowa cikin falo ɗin. Sallamar Abba Abban Nusra da ke biye da nuras Interrupted Babasawob bayan sun amsa Abba suka karaso cikin falo tare da Nusra. Rafi ya ɗago saboda tunda Baba ya fara faɗa kansa yake ƙasa suka haɗa idanuwa da Nuras gabansa ne ya faɗi saboda irin kallon da ya masa ya bashi tabbacin har yanzu yaron yana ganin bakinsa akan abin da ya faru har suka zauna kuma bai daina kallonsa ba abban nusra ya nemi guri ya zauna bayan sun gaisa da babai ya miƙa ma ya abdullahi hannu suka yi musabaha ya juya gefen da rafiq din yake da niyyar yin magana ya kame a guri daya cikin tsantsar mamakin ganin sa a lokacin da bai yi zato ba ya furta labbo da sauri rafiq ya dago ya kalli mutumin da ke zaune idanuwansa a waje cikin tsantsar mamaki ya dafe baki yana faɗin kumo at once the palos people turning and wondering where the knew each other abban nusra yana kallon rafiq ya ce rai kangare labbo Rafik ya murmushi ya ce Rafik smiling and say well gashi ka gani Allah. Well gashi ka gani Allah subhanahu wata'ala has united us after so many years. Abba ya gyaɗa kai cike da gamsuwa ya ce that's it. To ya bayar rabuwa Rafiki sake murmusawa yana tambayar Abba wace duniyar ka shiga bayan mun rabu a school. Abba ya ajiyar zuciya ya ce labarin yana da tsayi amma idan mun samu lokaci tunda na ganka yanzu tabbas ba zan sake bari ka bace min ba. I will let you know how it happening. Baba da duk mutanen da ke falon lamarin su Rafiki din ya daure musu kai but the, the just staring at them waiting to hear more details of how they knew each other daga bakin su. Nusra tana kallon abban nata ta furta abba damawa kun san shi? Murmushi abban ta ya ce kwarai na san shi bebe wannan shine baban abokina da muka rayu tare a makaranta duk duniya bana da kamarsa haka shi ma duk inda ɗaya a cikinmu yake tabbas wannan shine babban abokinsa fa ba baba ba na manta kaman baba na faɗa amma da shike babba ne baba baba tabbas za ki ga ɗaya a ciki ko a karatu muke ko a ɗakin kwanakin ɗalibai duka a haka muke tare sai dai bayan mun kammala digiri ɗinmu a abu lokaci ɗaya na neme shi na rasa na rasa duniyar ma da ya shiga kin gan nan sai yanzu da Allah ya nufa muka sake haɗuwa fata dalilin ki Rabi yana kallon sa yace no yalla bai tell them the truth was it I ko kuma kai ne ka guje ni ba abba yace ai ba sai na faɗi haka ba shekaru 28 mu da ganin juna fa Babana ya numfasa zai yi magana nuras da ke zaune ya haɗe rai ya ce, I have a word please da nake son faɗa idan ma an bani dama. Falon ya yi shiru yayin da Baba ya ce ya faɗa suna sauraren shi. Gyara zama ya yana sa ya ce, Ku yi haƙuri, ta maganar da nake son faɗa ba wata ba mai tsayi ba ce, sai dai za ta iya yi wa wasu a cikinmu rashin daɗi. But it is true and the truth in many cases is irrelevant. I don't want to repeat the past, but to speak the truth, idan ma har ba ku manta dalilin da ya kawo mu ƙasar nan ba, ina ganin rashin dacewar a ce za mu koma mu biyun. Shin ba mu da iyaye a raye? Ko kuma mu din babu wanda yake son mu ne da za a tura mu wata duniyar? What is the differences between this and the other? What is the differences between this and that? duka ɗaya suke babu bambanci. Annie's statement is true, Talk we two are in love, but that does not mean za mu iya zama a guri ɗaya ba tare da an samu matsala ba. Mu fa ba mu haraman juna ba ne, sannan jinsinmu ya bambanta ita mace ce ni kuma namiji. Shin me zai faru when we are alone? Annabi sallallahu Alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadith, whenever there is a man and a woman who are not related to each other. The third one will be the shaitan. If you decide to send out zuwa wata ƙasa ba tare da kun duba matsalar da za a samu ba, tabbas aikata hakan zai kasance babban kuskure a gare mu. Kafin ku yi hakan ku fara duba matsalar. So the decision is in your hands. and the decision will be taken seriously. Ina fatan za a yi min afuwa idan na faɗi abin da bai kamata ba. Tun da ya fara magana Annin ta zuba masa idanuwa tabbas maganarsa gaskiya ne kuma ita ma ra'ayinta kenan. Ko da baba ya kafe akan lallai ba za su koma ba, she just wanted them to be separated saboda tana gudun bala'in da zai biyo ko in ce zai billo a dalilin aikata hakan. Baba yana jinjina maganganun su a ransa ya furta, "Yes, Nur, you are right. It is probably more dangerous to send them to another country than to see myself living there with them. But I still do not agree. They have to stay here, su kuma su je su ci gaba. They have to stay here, su kuma su je su ci gaba da aikinsu. Allah ya tabbatar da alkhairi. Rafic looks at Noura's face that turns into a mischievous and turns his head to himself as he begins to say, Idan har wannan magana baba kana yin ta ne akan abin da mutane za su faɗa. I think you should just let them continue to speak because the human being is always a cikin damuwa yake. Inaccessible. If we say that because of the words of people, we will do something. I assure you that one day we will even worship just because of them. All we have to do is to prepare our heart. Wannan shi ne daidai. Amma maganar mutane ya kamata mu ajiye shi a gefe domin ba shi ya kamata mu sa a gabanmu ba. Exactly whatever my friend say shi ne daidai. faɗin abban nusra da yake sauraron su tun ɗazun bai ce musu komai ba baba yana kallon su su duka biyun ya yi murmushi ya ce before that, time you knew me right magana idan na faɗa bana canzawa so i want this word to be collected and saving because i will never change my decision wa wow, you all you all man You are too stubborn, wallahi. Duka shiru suka yi because the judge did not know what to say since he made the decision. Rafi ya numfasa still da yana kallon baba ya ce baba but I have another idea. Ina ganin tun da dai har Allah ya sa ka yanke hukunci akan magana. Why not both of them shall come home alive before he reaches at the end Nuraz raised his head in com com com confusion. allocate at him. Baba zai yi magana ya yaya Abdullahi ya tare numfashinsa da faɗin, Ni kuma sai nake tunanin tunda Allah ya sa suna son juna da a tsaya ana wahalar da kai akan abin da it does not have to be the solution at the all. Me zai hana ma mu yi musu aure? So that everyone can rest and think about what can happen next. Ko kuwa ya kuke gani game da wannan shawaran? Ajiyan zuciya Norris ya sauke because he never agreed to stay in his father's house saboda shi dai yana ganin tun da har ya yafe masa he did not like what they had to deal with right away har wata maganar alaka tsakankanin su ya billo however the words of abba broke him back from his talk of course this decision is going to be a blessing to all of us Baba yana kallon sa ya ce, Well, duk ba wannan ba, just before a ce an ɗaura aure, an yi duk wasu al'adu dole za su koma. Haka ne, su aka amsa da haka ne baba. Ya ce, Well, before then I would like to apologize to you. Ku yi haƙuri ku zauna a can gidan shi mahaifin naka. Zuciyar Rafik falfarin farin ciki because to him all his ambition was soon to see Nuras around him. No matter how much it takes, shi dai koyaye nema ne ma yana son ya samu shakuwa da gudun jin jini yana son ya samu shakuwa da gudan jininsa wai ni kuma sai na ce da gudun jinin shi tashi hankali ni ka wani lokaci da tashi ina bagana ba ni ba kana kai na sai in ji abin bai zo daidai daidai ba wato wani lokacin haɗa baƙaƙen fa akwai ɗan daɗi wani lokacin kuma akwai ɗan wahala to ba matsala da insha Allah yau da gobe za mu koyi haɗa baƙin har mu kasance muna haɗa su muna faɗo su daidai suna ba da kalmomi masu ma'ana don ka haɗa baƙi ba daidai ba ka haɗa baƙi da wasali ba ka kawo shi daidai ba ko to zai ba da kalma ce mara ma'ana ko kuma kawai ba da ma'anar da ba ita ce kalmar da ake so a faɗa a wurin ba shi yasa bambancin shi mai karatu in ya kasance akwai kurakurai akwai matsala, saboda haka dai da wannan nake yin amfani nake sake ba ku hakuri a bibiyata da kuke yi da kuma sanin yanayin yadda abubuwan suke zuwa a wasu lokuta suna zuwa muku ba yadda kuke da bukata ba har ila yau dai ina mai ci gaba da ƙara ba ku hakuri da bibiyata da kuke kullum da koyaushe da kuma hakuri da wannan nake ce muku sai mu hada littafi na gaba don zinye da za ta kasance har kullum ni sadiq namiji wani ina muku fatan alkhairi